responsibility in yaɗi gwamnatin kwankwasiya saboda gwamnatin da na tsaya tsayin daka na bata gudunmawa tun da Allah ya halice ni ban taba ba wani gudunmawa in fesa sama da gwamnatin kwankwasiya ba na bata gudunmawa da dukkan abin da zan bayar idan ka ce ba a appointment an ba wa kalbashi sai yake faɗa kai daidai ai ba sadakatar jariya bane in sadaka jariya ne in je gina masallaci mana kuma idan sadaka jariya ne ai akwai inda da yawa zan sa kuɗin na zan ɗiba a layara kuma ina faɗi ina kara faɗi babu wanda zaka gani a layara ya taimake ka baran ga kunkusa alayara in ce kunkusa ka taimake ni ba baran ga abba alayara in ce abba ka taimake ni ba qur'ani ya bamu labari fa idza nafika fi sura fala ansaba bainahum yawma idhin wala tasalun da ni da kai da misrawa da abba idan Allah ya umarci mala'ikan busa kauta shi abba baraka ganshi ba ni baran ga abba ba abba ba zai ganna ba baran ga kunkusa kunkusa ba zai ganna ba kowa ta kai shi a irin wannan rana Allah subhanahu wataala kira ranar ma yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'atu shay'un azim Allah yace ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da shi ku ji tsoron tashin alkiyama wannan yinin to ya girman Allah yake a wurinka kuma ya girman yinin yake a wurinka har da kake tunanin cewa wani ya ce ka aƙida ko zai iya taimakon ka riba siyasa a duniya ake cinta a duniya na taimake ku a duniya na baku gudunmuwa idan kuna da niyyar ku taimaka min ni ba bukatar taimakon ku nake ba duk wanda ya kalle ni a lokacin da yanzu ya san cewa bana bukatar taimako so ko wani ya dau kuɗi ya bani ko wani ya ce zo ya dukun kwasiya ko bai ce ba da ni da shi ya kamata mu haɗu ni biya ma ya kamata in ya ayata gwamnatin kwasiya ba don wasu da ni an yaudare ni in fesin na ba da gudunmuwa tukuru iya gudunmuwa da zan bayar ba a yi da ni ba an mai da ni da ni da babu banza ne to da idan na yi shiru to gwamnatin kwasiya ta yi mura ta siyasa amma idan na yaƙe ta to ni yakin ya biya ni abin da nake so na san ina bata muku rai kuma ina bakanta muku daga sama har ƙasa kuma da zan kalli wani daga kafa zan iya kallon ambassador Nuwar United daga kafa zan iya kallon deputy gwamnan daga kafa maybe waɗannan biyu ne musu kara ambassador Nuwar United mai gidana ne a Kwankwasiya a karkashin jagorancin shi na jagoranci Kwankwasiya Titokas yana Saudiya ne ina Najeriya comrade dan garin mu ne daga gidan kakanmu zuwa gidansu babu nisa iyaye sun san iyaye to amma wallahi baran da kafa ba siyasa ce ni yanzu idan na goni zai yaƙi wannan tsarin ya adawa da ita fa inna hu aduwwul li ila rabbil alamin ni ne ɗaukan kuɗi ne in biya shi Sau they will feel the pain da ganduje da lokacin da ke yaƙar ganduje kuma sun san cewa muna yi don su ne mun yi faɗan da 'ya'yansu ba za su iya ba mun fito kamfen da 'ya'yansu ba su fito ba mun kashe kuɗin da 'ya'yansu ba su kashe ba mun kashe kuɗi mun kashe kuɗi babu adadi mun fito da motoci mun fito da dukiyarmu mun yi duk abin da za mu yi domin mu tabbatar cewa gwamnati ta zo wallahi da ka sama kasa ina cewa duk wanda ya kashe maka naira dubu ɗari a siyasa he is expecting something in return kuma su ma da ba sa expecting ɗin wani abu da ba su shiga siyasa ba ka duba rigunan su da haka suke sawa ka duba gidajen kwanan su da haka suke siyasa ta yi wa kunkusa riga ta yi wa abba riga ta yi wa komar riga ta yi musu wando wallahi yau ba dan siyasa ba wallahi inda za mu sa kafa su ba za su sa kafa ba so da why do you think mu za mu neman musu aikin yi kuma mu ba su gudunmawa kuma sannan a kafa gwamnati kuma su manta da mu kuma a ce za mu mata shiru to shi yasa muka tun da ku an manta da mu to zamu fito kuma za mu yi adawa da ita kuma mu tabbatar da cewa mun kai ta kasa da haka kaga ashe ni ina yin ni duk wanda ya yaƙi gwamnatin kwankwasiya ni biki ya taya ni ni ya kamata in gayyato mutane ku zo mu yaƙe ta to sai na tsanci mutanen da su ma suna ta suna ƙwarin mu zo mu kore su mu kawo gwamnatin APC ko da bara a ci gwamnatin APC da ni ba idan aka kada gwamnatin kwankwasiya ne ba kara ta biya to adabatin grant din local government wannan grant din da abokai na suka zo suna ta kace kace kace kace doka ce aka yi da 2001 kuma dokar ta yi daidai aka ce duk wanda yake daukan kati na wata jam'iyya bare jagoranci hukumar kansek ba saboda a samu transparency and sincerity mu ba ma against din cewa abba ya kondotin din zabe sun tafi ta local government wallahi ba wannan jam'iyyar bisa ke faɗa da shi ba abinda kotu take faɗa da shi shine wannan hukumar zaben jagororin cikin ta yan jam'iyya ne dukkan su kowa na da katin zabe da haka a canja su a kawo waɗanda ba su da jam'iyya idan baraku ya kamata ya kamata a rushe waccan dokar doka dan adam ne ya yi ta sai ɗan adam ya rushe ta so suka ce a'a su uban kuturu yi kaɗan sai muka ce to za su ga uban kuturu satin da za a shiga shine satin da muke ciki saboda mun tabbatar da cewa ko kotun gidan mahaukata ce sai ta tabbatar da cewa ta dakatar da federal government domin a bada local government allocation kuma gashi ta faru so kaga a irin wannan sai muka ce gwamna baka da mashawarta baka da um, advisors baka da commission da su gaya ma gaskiya saboda an faɗa muku karku sai suka zaga ka cewa ai kai gona ne mai takamu karfe kuma sun manta cewa zaman doka kake kai ma kotu ta kawo ka to da aka kaga wannan ashe falata ta lumuni wa lumu anfusakum kada ku zargi kowa ku zargi kawunan ku zargi jagora ku zargi eh, commissioner ku ku zargi advisors ɗinku wallahi ni ne gwamna sai na kori da advisors dina saboda mai ai daman qur'ani ma yake gaya mutane cewa yake gaya manzo Allah kai shawarwari da abokanan ka sai ka tafi iza azamta fa tawakkala ala Allah idan suka baka shawarar dinka dogara da ubangiji dan Allah dan annabi da aka dawa aka yi shawara aka ce a shiga zabe a wannan tsarin kotu ta riga ta ce kada ku shiga ta rusa wancan kwamitin federal high court sai wata state court wata federal high court supersede state court na ga wasu alƙalan dakalai sun zo suna magana banza magana wofi wasu wasu su activists ne kuma menene magana ce ta gaskiya ku je ku rusa wancan kwamitin ku zuba sababbi simple as abcd ba ma against din abba ya ci protocol kowa in ya samu dama haka zai kuma haka muke fatan Allah ya kai mu 2027 mai girma Bola Ahmed Tinubu shi ma ya zo ya kan zaben shugaban kasa akan na gwamnoni akan na sanatoci idan adalci kuka yi Allah ya bashi ikon rama adalci idan zalunci kuka yi Allah ya bashi ikon shi ma yin wannan zaluncin dan duk wanda ya zalunci to ya jira it may bounce back shi ne kawai abin da muka faɗi da haka mu muna kira ga jam'iyyar apc ta tun daga sama har ƙasa ya kamata ku sai katuwar kaza ta fara kwanci ta ƙyanƙyashe mana kwai guda talatin da shida sannan ta ƙyanƙyashe sanatoci ta ƙyanƙyashe 'yan majalisar tarayya ta ƙyanƙyashe 'yan majalisar jiha haka ya kamata a yi wannan tsarin saboda duk wanda ya samu dama kokari shi ma ke sarakta kuma ya kafa nasa kun ce an yi daidai abba ka taka gwarzo wani ya taka gwarzo na jigawa na kaduna na kowa da kowa to muna roƙon Allah ya wa ikon Allah ya bawa tunabi ikon cika warzo a 2027 me abu da jama'a nan gurin ban taba opposing din Abba saboda wai ya ci portfolio lokar gamen ba ban da problem da wannan amma maganar da court ta ce wannan jagororin kansek din nan an rushe sakamakon dukkanin su yan jam'iyyar NNPP ne me abin laifi a cikin nan kuma ga wacin doka da aka yi ta 2011 da aka to a fara rushe wancan doka sai a sai a tabbatar da su a'a ba a rushe doka ba kuma ya za a biya ta karo da doka kuma ku ce za ku kare doka ya zama a abizo fawa kenan yi wannan ya zama abuse of power you are using your office kai abin da kaga dama kuma Najeriya muna kanda doka kuma dole ne ko ka dauka sai ka bi wannan dokar simple as abcd da aka ku rike naku mu rike namu wallahi ina ganin girman waɗannan mutanen kuma ana ƙoƙarin Allah subhanahu wataala ya sa zumunci mai dore amma wai maganar adawa wallahi ko bacci na tashi na ga na daina adawa da wannan gwamnatin wallahi na san dadin bacci ne ina tashi zan warware na alƙawarin adawa yanzu muka fara insha Allah tun da sai mun kai ku ƙasa sai ku gane cewa da da kuka yi mu mun fasa cin abinci mun fasa kaya duk wanda ya ga warkala ya san ba cikin tsiya yake ba da ku ci daɗi lafiya amma a dawa yanzu muka fara wallahi